yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh, yau insha Allah za mu yi karatu takaitacce na 'yan mintuna a cikin mu'allaka ta zuhair ibn abi sulma zuhair ibn abi sulma ɗaya daga cikin mawaƙa ne na jahiliya wanda aka zaɓi mutum bakwai a cikinsu a wata wayan mutum goma wanda aka ce suna kowanne daga cikinsu yana da wata waka wacce ta zama zakaran gwajin dafi aka kuma rubuta wakar aka rubuta ta da ruwan zinare kuma aka rataye ta a jikin ka'aba domin ta zama tarihi kuma dukansu an yi su ne a tsakankanin yankin hijaz maka da madina kenan da ƙauyukan da ke tsakaninsu da annajd can sama da kuma yankin yaman wasunsu sun ɗan shafi bangaren sham ko a tafiya ko a zama to shi zuhair ibn abi sulma a ɗabi'ar waƙarsa da kuma abubuwan da ke faɗa na tarihin yakin dahis wal ghabara kamar mutumin hijaz ne tsakanin maka zuwa madina kuma ibn abi sulma ake cewa ba ibn abi salma ba saboda sunan akwai salamata sunan namiji ne daga nan ne aka samu abu salama da ummu salama amma ba a faɗar ta'un ɗin ha'un ce ake faɗarta ta ba ko kuma saboda wani abu da larabawa suka sani kamar a cikin irin sunan khalifa da sauransu akwai salamata ummu salama matar annabi salama akwai salma wacce ake cewa salma wanda za ka ji da yawa a cikin waka eh, amurru ala diyari diyari salma a wata ruwayar laila to akwai kuma sulma sulma wannan to ita ce ta ta zuhair din shi sunansa zuhair babansa sunansa abu sulma alkunya kenan amma rabi'ata ibn rabah almuzani shine babansa wanda zuhair ya taso a wajen baffansa basham ibn ghadir almuzani wanda shi ya gwada masa gata kuma ya rene shi wanda kuma shi ma mawaƙi ne zuhair ibn abi sulma ana kirga shi a cikin ashabul mu'allaqat a kowace riwaya dama su bakwai ne in kuma an ga dama a kai su goma bakwan akwai imrul qais ibn hujr al-kindi sannan kuma akwai tarafatu ibn al-abd al-bakari na uku kuma akwai zuhair ibn abi sulma al-muzani sannan sai kuma akwai amr ibn kalsum a taghlibi na biyar kuma akwai an tarta bin shaddad al-abasi na shida kuma akwai wato labid ibn rabi'a al-bakari to sai kuma na ƙarshen su na bakwai shine haris ibn hillizata al-yashkuri wayannan su ne ashabul mu'allaqat guda bakwai in ka ƙara uku kuma suka zama goma to sai ka kawo maimun ibn qais abu qais al aasha sai kuma ka kara da na takwas ɗin ubaid ibn al-abras sai kuma ka kara da annabira wanda ake cewa nabiratu az-zubiyani wannan su ne guda goma wa'inda aka yadda cewa su ne a matakin farko kamar yadda da yawa daga cikin masana da na waka suka fifita akan kowa sun fifita shi imrul qais din da zuhair ibn abi sulma da kuma annabira amma a ra'ayin wasu daga cikin ƙwararru wanda a ciki hadda sahabi umar ibn khattab kamar yadda ibn abbas ya rawaito daga gare shi kamar yadda al'imamu al'amidi ya kawo a cikin muƙaddimar littafinsa al-muwazanatu bayna tsayi'ain al-muhakamatu bayna cewa na umar allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana ana tattaunawa a inda yake ana maganar eh, waye ya fi kowa sai a ce kaza sai a ce kaza sai sai da umar ya ce ai wanda ya fi kowa iya waka shine sahibu man wa man shine wanda a cikin wakar nan tasa mu'allaka za ka ji ana cewa man wa man wa man ومن ومن سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حول الله أبالك يسأمي وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني ذاك man ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قوم يستغنى عنه ويندمي ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويذمم ومن هاب أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت, ركبت كل لهذم آه، ومن آه، خاف أسباب المنايا ينله وإن رام ولو رام وإن يرقى أسباب السماء بسلم ومن من إن ديكي تفلا سوني ساعة ta من ومن shi zuhair ibn abi sulma ya gaji waka kuma waka ta bi shi baffansa mawaki ne a yan uwan mahaifiyarsa mawaka ne shi ma mawaki ne 'ya'yansa guda biyu da bujair ibn zuhair da kuma ka'abu ibn zuhair su ma mawaka ne sannan jikokinsa ma haka akwai mawaka don haka waka ta kewaye shi gaba da baya danginsa duka mawaka ne abinda za ke fifita waƙarsa saboda a natsa yake yin ta yana ɗaukar tsawon lokaci wata ɗaya ko sama da haka yana tsara watsa sai ya gama rubuta ta sai kuma ya ɗaushe tsawon shekara yana ta gyarawa ya canja wannan ya gyara wannan don haka waƙarsa baya fitar da albam na waƙa sai shekara shekara baya gaggawa shi yasa waƙarsa ake kiranta hauliya masu irin wannan ana ce musu ashabul hauliyya sannan su ashabul mu'allaqat nan gabaki ɗayan su ah, ba wai ana nufin a duk duniyar larabawa kafin zuwan musulunci suka fi iya waka ba a'a kowannen su dai yana da kaso a cikin iya waka kuma ya caba da an ɗauki waƙarsa an rubuta ta da zinare ruwan zinare kuma an rataye ta a jikin ka'aba shi yasa ake kiran su almuzahabat saboda an rubuta su da ruwan zinare ko a ce musu almu'allaqat saboda an rataye su a jikin ka'aba to ita wannan kasida ta zuhair ibn abi sulma ya yi ta ne sakamakon marari da begen wata matarsa da yake ummu aufa wacce ya haihu ya haifi yayaye da ita to daga baya sai kishin ta ya yawa sai ya sake ta sai kuma ya zo ya nadama akan sakin da ya mata to shine sai ya zo ya rera wannan mu'allaka din wanda ya buɗe ta da maganar ita ummu aufa din amma munasabar waka wasu suka ce sakamakon yana so zai yabi wasu daga cikin mutane waɗanda suka yi bajinta kuma suka yi gwaninta lokacin da aka yi yaƙin dahis wal gabara to lokacin da suka da yakin ya ƙare sai zanto su waɗannan bayan allah su ne suka zama sun yi abin da ba kowa ne ya yi ba musamman a cikinsu akwai alharif ibn auf al-zubiyani al da kuma harim ibn sinan Almurri murri wanda za mu ji a ciki inda yake cewa ah, la'amruka ni'mat sayyidani to wa'annan su ne a sayyidani din guda biyu to yanzu za mu a takaice cikin 'yan mintuna za mu karanta baituka goma kuma mai tarjama su ba tare da tsawaitawa ba a ah, tare da ni ah, abubakar abdulsalam muhammad gwale da kuma masu sauraro na su malam ibrahim bajoga su malam abba gwammaja da su sheikh shu'aibu sha'ir ɗorayi da kuma su dan uwa suleiman rogo da dai sauran waɗanda ba a rasa ba sai kuma masu bin mu a kafar sadarwa zan rera yake cewa amin ummi au fadimnatul lam takallami بحومانة الدراج فالمتسلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشير معصم بها العين والأرآم يمشينا خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجسم وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي يصف عن في معراس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي تبصر خليلي هل ترى من ذعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علون بأنماط عتاق وكلة وكلة وراء وراد حواشيها مشاكهة وراد حواشيها مشاكهة الدم ووركن في الصوبان يعلون يعلون مثله يعلون متنه ووركن بالصوبان في السبان يعلون متنه عليهن عليهن مثل الناعم المتنعم to wannan su ne baituka goma a amin ummi aufa dimnatul lam takallami bi haumanatid darraji fal mutasallami ya ce amin ummi aufa a nan tambaya yake yi shin amin ummi aufa dimnatun shin a dimnatun wai akwai wani kufai ne wanda yake baƙi min ummi aufa wanda za a samu sauransa a inda gidajensa ummi aufa suke gani na taho ina ta neman ummi aufa ɗin to shin akwai dimnatun wani kufai ne shine in an ce dimna shine wuri wanda yake na alamar baki-baki wanda yake nuna kamar an taɓa yin dabbobi da suka zauna a wurin kuma an ɗan ƙona an ɗan ƙona itace a wurin haka da sauransu shine addimna jam'insa shine addiman wato a iya cewa kamar juji alamar mutane sun taɓa zama addimna kenan to sai yake cewa amin ummi aufa dimnatun lam takallani washin akwai wani kufai ne da alamun zama cewa su umma aufa sun taɓa zama a wurin wanda ita wannan kufai ɗin lam takallami an zo wurinta amma ba ta yi magana ba wannan alaman ba su yi magana ba bi haumanatid darraji wanda wannan wuri a wani guri da ake kiransa haumanatid darraj wanda shi haumanatid darraj din wuri ne sananne a inda ita ummi aufaɗin ta zauna fal mutasallami wanda yake kusa da mutasallam wannan shine baiti na farko wanda abin da yake gwada mana shine a yana so ya ce masoyiyarsa ummi aufa yana ta neman inda take kuma ya kasa gane wajen shin babu wani waje ne wata alama ce da take nuna cewa ummi aufa din ta zauna a wurin to wadarun lahabin ne, ka annaha maraji'u washmin shin amin darun laha wai ba wani birrakmata ne a unguwannin nan biyu masu tsakwankwani? wanda in an zo wurin za a gan su ka annaha maraji washmin wato kai ka ce kome ne na shaushawa fi na shirin isami da aka yi shi a kan jijiyoyi na dantsan hannu shaushawa shine irin kamar abin da yanzu ake cewa tattoo. kaman tsagun da mata suke yi ko a hannu ko a wuya ko a jiki to misali idan mace ta zo fara balarabiya ta zo ta yi wannan shaushawan a hannu daidai inda kuma jijiyoyi suke a wajen ai za ka ga shaushawar ta fito riɗau ana iya ganin ta a jikin fata to wannan shine baiti na biyu abinda yake nunawa shine a shin wai babu wani gida ne a wa'annan unguwannin wanda da an zo za a gane alamar alamarsa yadda ka san shaushawa ce aka yi aka kuma tisata kuma an yi ta a akan nawashir jam'u nashira shine jijiya kenan ta al-mi'sam mi'sam kuma shine dantsan hannu wa darul lahabir raqmataini sai zanto kamar ina yana kaddara cewa babu wani gida nata ta raqmataini a wannan ar-raqmataini ai al-harrataini كأنها مراجع وشم مراجع جمع المر جمع مرجوع مرجوع كما شيني المردد والمجدد من نواشر معسم نواشر المعسم كما shine uruqul mi'sam al mi'sam kuma shine dantsan hannu ko tsintsiyar hannu wannan shine baiti na biyu abinda kuma shi Zuhair ibn Abi Sulma yake faɗa kenan to watakila abin da yake nufi da waɗannan guraren shine inda ita ummi a faɗin take kiwo sai ce to bi hal'inu wanda a gidan da nake tambayar ko akwai in an je wajen za a samu al'inu ɓaka ne masu manya-manyan idanu ɓaka ne jam'in ɓauna kenan wal ar'ani da kuma bareyi in an zo wurin za a gansu yamshi na khilfatan suna tafiya wa'annan su je wa'annan su biyo bayan su a khilfa shine in wannan suka tafi sai wa'annan su biyo su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shuhu arada shukura a cikin suratul furqan to yake cewa bihal inu al-inu jam'u aina al-aina din kuma asali ita ce wato ainihin bauna wacce take da manyan idanu daga nan aka ara ake gaya wa mace mai gwada idanu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hurun in hur jam'u haura in jam'u aina al'ar'am ko al'aram jam'u rin shine ko ri'im shine bareyi kenan jam'in barewa to a wannan darul lahadin rakmatainin ya zama bihal inu a wurin akwai akwai bakani wal ar'ani da bareyi yamshi na khilfatan wa'annan in sun wuce sai wa'annan su biyo bayan su wa atla'uha ga 'yan bincilimin bakanan da kuma 'yan kwikwiyan bareyin yan habna ka gansu suna tashi min kullin mijisani daga dukkan madurkusa atla jam'u tilan, wa tahsabu salma la tazalu tara tilan min alwahshi kamar yadda aka huce a can imrul qais wa atla'uha da 'ya'yan bareyin in an ce shi shine ɗan barewa bi kasar ba kenan almuhmala amma in aka kuma yi fataha ta abba'ul muhmala kuma ya zama abballu shi kuma ya zama yayyafi kenan alhafifu min almatari wa minhu qawluhu ta'ala wa in lam yusibha wabilun fatallun to don haka wa atla'uha da kuma 'yan bincilimin bakanan yanhadna ka gansu suna zabura min kulli mijsami daga dukkan madurkusa mijsam shine inda suke zama suke durkusawa to abin da yake nufi kenan a wannan baiti na uku wal aramu yamshina khilfatan wa atla'uha ينحضن min kulli mijsami ma'ana a wannan gidan na ita umma ufa saboda kauracewa gidan da aka yi za ka zo ka tarar da akwai A shanun daji su ne bakane da kuma wato akwai shanun daji wato su ne bakane sannan kuma da ainihin bareyi sannan kuma bayan bakanan da bareyin sai kuma da 'ya'yansu wanda da su da 'ya'yan nasu dukkansu suna zabura in an zo wajen min kulle daga inda suke durkusawa to sai yake cewa bayan ya faɗi wannan bihal in wal aramu yamshi na khilfatan bihal inu wal aramu yamshi yawa sai ke cewa a safiya wato ai waƙaftu laha ko waƙaftu biha na tsaya a inda wa'annan ko wannan gidan yake min ba'di 20 hijjatan bayan tsawon nema na shekara ashirin fa daga baya arabtu dara sai na gane gidan la'ayan a gajiye ba da tawahumi bayan na sha kuskure in zo in bata in zo in in zo in sai daga baya allah ya sa na gane gidan wato arabtu dara da na gane gidan ya gidan yake ce a safiya wato abin da na gani a gidan shine wasu murahu wanda ake dora tukunya a akai suf'an baƙaƙe fi mu'arrafi murjilin a inda yake ake kira gwadala shine kamar yanzu mu ce kicin inda ake dora tukunya wani uyan da kuma wato wata 'yar ƙaramin malallauta shine inda nu'uyan inda ɗan ƙaramar ƙorama haka wadda idan ruwa ya fito daga gidan yana taruwa a wajen to shine nu'uyan da wata 'yan malallauta ka jizmil haudi wanda wannan malallautar kai ka ce wato nan ne matattarar fadama lam ya tasallami ba ta kuma tsatsage ba ga ta nan a yadda take falamma arabtu dara lokacin da na gane gidan qultu li rab'iha saboda shekara 20 ina neman gidan sai na zo na ce da gidan ala saurara im sabahan ka ni'imtu kana mai shan wato kana mai shan iska ta asuba ko ka ni'imtu kana mai karin kumallo ko barkanka da asuba ya ayyuhar raba'u ya kai wannan gida waslami ka huta lafiya ka zauna lafiya ya kai wannan gida tunda ita mai gidan ba ta nan to ya kamata kuma a yabi shi kansa gidan a madadin ita mai gidan to shine abin da yake nufi a falon dara qultu li rab'iha an rabu shine a daru dai nan kaga akwai gwaninta bai ce qultu li dariha ba bai maimaita ba sai ce qultu li rab'iha wanda kuma wannan wato karewa ce ta larabci ana yin nuni zuwa ga irin wannan kwarewar a kawo kalma kuma sai a kawo irin ta amma kuma laisat min lafziha wa inna ma hiya min ma'ana ha kamar da suke kawo baitin waccan da ta rubuta wa masoyinta a ko ya rubuta mata yake cewa yake cewa yake cewa walaƙad ra'aytuki fil manami ka annama asqaitini min ma'i fikil baridi wa ka'anna kaffaki fi yadi wa ka'annana bitna sawiyan fi firashin wahidi yake cewa eh, wai wala qadra aytuki fil manami haƙiƙa na ganki a cikin mafarki a wato ka'annama asqaitini min ma'i fikil baridi kai ka ce kin shayar da ni daga ruwan bakinki mai sanyi waka anna kaffaki fi yadi kamar ke kya ce hannunki gashi a hannuna kaga yace kaffaki fi yadi bai ce kaffaki fi kaffi ba wannan kwarewa ce to anan sai yake cewa tabassar khalili ya kai badaɗi na masoyina tsaya ka lura hal tara min za'ainin tahammalna hal tara bil aliya'i shin da Allah anan saman unguwan nan tara min za'ainin baka ga wa'insu 'yan mata mamaraita ba masu shirin barin gida ta hammalna da suka ɗora siddinsu za su tafi min fauki jursumi a kusa da wajen da ake kira jursumi baka gansu ba don Allah ja'alnal ƙanana an yaminin gashi sun sanya dutsen ƙanana a damansu yana zana maka taswirar wajen kenan wa huznahu gashi alhuzun shine wato wurin da yake da tsauri a ƙasa daga nan ne ma ake sawa mutum alhazan kamar yadda manzo Allah sallama ya gama da wani mutum sunansa hazan sai manzo Allah ya ce na mayar da kai ka zama sahal sai ya ce ya zan canja sunan da babana ya samu shi yasa jikansa sa'id ibn musayyib ibn hazan yake cewa ba mu gushe ba wannan khushunar da tsaurin yana bibiyan mu saboda kakanmu ya iya karɓi sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya canja masa to alƙanan ɗin dutse ne to sai ke cewa wa kan bil ƙanani min muhillin wa muhrimi ai ba su ɗaya ba dama dutsen ƙanan ya karɓi baƙuncin mutanen da suka shigo muhillin a lokacin watannin da ake iya yin yaƙi a cikinsu su ne watan jumadal ula jumadal akhira sha'aban ramadan shawwal da kuma safar da rabi'ul awwal wannan sune watanni shida da ana iya yin yaƙi a cikin su wa muhrimi kuma ya karɓi bakuncin mutanen da suka shigo a lokacin da ake iya yin yaƙi sune watan rajab rajab mudar kenan da watan zulqa'ida da watan zulhijja da watan almuharram to anan abin da yake nunawa yana so ka hararo a zuciyarka inda wa'annan 'yan matan suke saboda akwai wani abu da yake so isa zuwa gare shi ya ce launa bi an matsin ga su 'yan matan sun hau kan wani fudu itaƙin zaɓaɓɓu wakillatin da kuma mayafai watakila ko an shimfiɗa wannan shimfiɗin akan kan siradan da suke kai wakillatan kuma an saki mayafai killa shine mayafi sitar wiradin waɗanda suke jajaye wiradin hawashiha wanda wato cin bakin da aka yi wa wa'annan mayafan jajaye ne mushaka hatu dami irin yadda ka san ja suna kama da jini wa warrakna sannan 'yan matan nan sun kuturci abin hawa fisaubani ko fisubani a wani waje da ake kiransa suban ya aluna matnahu kowace ta hau kan abin hawan ta zauna daram a bayan abin hawan alaihim na dallun ga wata yanga suna yi irin yangar anna'imil mutana'imi wanda yake wanda yake cikin ni'ima wanda aka ni'imtar da rayuwarsa baka ga 'yan wannan matan ba bakarna sun yi sammako bukuran irin sammako na haƙiƙa wasta harna kuma sun fita cikin lokacin daidai lokacin gari bai gama wayewa ba da suhuratin yake cewa fahunna wa wadin rassi wato in ka kalle su ko kuma ai wannan mun shiga baiti na goma kenan na goma sha ɗaya kenan to sai mu bar shi a haka za mu tashi daga kan bakar na bukuran wasu har na bisa haratin fahunna wa wadin rassi kalliyadi nilfami in ka gansu ka ga wadin ras to kamar hannu ne a baka za mu ji insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh